ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiran manzo sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 27 ga watan shida shekara ta 2016 wannan makaranta ta alkur'ani da mukan yi cikin ramadana a cikin wannan kwanaki masu albarka a wannan matsalaci na sahaba a jiya mun tsaya kan ayata. da biyu cikin suratul baqara ayau za mu tsora insha Allah ya Allah ya ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون نعم الله ملوك الجيش واذكر الله في أيام معدودات وأنبتش الله أتكم قوانكي wato ƙididdigaggu su ne ayyamun tashari ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه wanda ya gaggauta barin mina cikin kwanaki biyu to ba shi da laifi wa man ta'akhkhara fala isma alai wanda kuma ya jinkirta har zuwa kwana uku shi ma bai yi laifi ba yayi daidai Allah ya ce liman ittaqa amma dukkan su wanda yayi aikin nan nasa bisa takawa bisa tsoron Allah wa taqullaha wa alamu annakum ilayhi tusharun ku ji tsoron Allah ku sani lallai ku zuwa gare shi ake tayar da ku a tattara ku yawmal mahshar kenan a wannan aya kusan cikon bayani ne akan aikin haji da muka yi kusan kwana biyu muna bayani akan shi in ba a manta ba jiya mun yi bayanai da yawa akan abin da ya shafi aikin haji a malin yake cewa min tamami amalil haji al-maqam bi mina yawmaini aw salasa yana daga cikin cikar ayyukan haji shine zama kwana biyu a mina ko kuma kwana uku ma'ana alhazai sun gama an rana ta goma an zo an yi jifa wacce ake ce mata jamratul aqaba al'ula ranar da za ka zo ka wuce jamra ta farko ka wuce ta biyu ka tafi ta ƙarshe wacce take ake cewa allati ta makka ka wuce ita za ka je ka jefa da dutse bakwai rana ta goma kenan sannan ka yi aski sannan ka yanka in tamattu'i kai ko kirani sannan ka wuce maka ka je kai dawaful ifada shine ai dawafi na haji kai sa'ayi waɗannan manya-manyan ayyuka guda hudu to in ka gama su ka gama aikin haji zaka iya cire kayanka a wannan lokaci in kana da iyalin kama zaka iya kusantar su to abin da ya rage maka shine yadda ake so kafin rana ta faɗi ka dawo mina bayan ka je maka kai dawafi kai sa'ayi to lallai kai kokari ka ga kafin rana ta faɗi ka shigo kwarin mina wannan shigowa da zaka yi zaka zo ne dan yin wannan aikin da Allah ya ce a wannan ayoyin waqurullaha fi ayyamin ma'adudan ku ambace Allah cikin kwanakin nan ko ƙididdigaggu su ne guda biyu ko guda uku wanda ake kiran su ayyamun tashrik kwanakin da ake yanyana nama domin rana ta goma an yanka an yanka amina kuma ita yankan nan ba wai sai amina kadai duk maka gaba ta wurin yanka ce kamar yadda ya inganta wato ainihin a cikin hadisi cewa makka dukkan ta inda ka ga dama za ka ka kuma yayi, yi hakanan ita ma mina in ka zo wurin yanka ɗin majizara kenan ba wannan rana ta sha ɗaya ita ma ranar yanka ce ranar sha biyu ranar yanka ce ranar sha uku ranar yanka ce shi yasa ranar nama yakan yi yawa larabawa a lokacin ba lokacin yanzu lokacin friza da ake da ita ba inda za a aje nama ya zauna lafiya da can sai su yanyana naman su tsatsa gashi su falen-falen da shi kamar yadda masu kilishi suke sai su ɗora shi kan duwatsu wannan duwatsun zafin su da rana in ta dake su sai ta busar da shi wannan ne zai sa su ajin shi su daɗe suna ci bayan tsawon lokaci wannan shi ake kira tashrik ranar yanyana nama akan duwatsu kenan kun gane da kyau ana yi ne a wannan kwanaki ayyamu tashrik waɗanda su ne ake kira a nan wurin ayyamu ma'adudan kwanaki lissafaffu wanda suke su ne rana ce da ake ayyuka masu yawa ayi wato ainihin ayyamu min yawmin nahari banda rana ta yanka din nan ta farko rana ta goma a wannan ranan wal hujjaju fi libasihim al adi mahajjata za su zo su zauna mina ranar da za su zauna su sha ɗaya sha biyu wanda ya jinkirta ya sha uku da kayansu na gida na kowa irin garinsu da can an shiga bai daya an sanya ihrami wato an sanya gyautu da mayafi kowane namiji komai kudinka komai mulkinka komai talakancin ka bai daya haka za a fito ranar takwas a taho mina a kwana tara a wuce arfa a taho a kwana a musdalifa duk da wannan zane din da mayafi sannan a ƙara su bayan kwana an tashi a ƙara so mina rana ta goma a wannan jifa to duk wannan abuwa da wancan bai ɗaya za a yi to daga nan an zo ka gama in kai yanka kai jifa ko kuma kai yanka kai aski in dai kai abu biyu ka sami dama ka cire wannan ihrami naka ka sanya kayan gida ko da baka je kai wafil ifada ba kuna fahimta da kyau to idan ka cire wannan lokaci da za a dawo in ka gama gaba ɗaya ma baka gama ba za ka dawo mina ka zauna da kayanka na gida a wannan lokaci kuma Allah da ikonsa an ba kowa ya sa kayan da yake so irin kayan garin ku wancan sa na garin su wancan diddai domin a zo a yi zaman mai na a yi ta'arufi a wannan wurin shi malam ya ci ne malam yake cewa kowa zai zauna wa zai yi himul wato almota da indahum kowa zai sanya tufafin su na al'ada a wurin su wanda suka saba sawa da ya tamayyizu a ba da taswiyati bi da fi libasil ihram bayan da can sun cire kayan gida kowa ya sa ihrami ya zama bai daya to kuma kowa a wannan lokaci an yadda ya mai da kayansa bai ta'arafu fi ma bainahum alhazai kuma sai su yi sanayya tsakaninsu da an ga kalar kayanka wanda suka san irin kayan sai su ce wannan yan ƙasa kaza ne in suka ga wancan yanzu yan malaysia da suke sa zane irin su yan indonesia suke ɗaura zane sannan sama kuma kaya tagwa a sakamar dai mace yadda mazan matan mu ke ɗaura zane haka su ma suke ɗaurawa kuma su fita ba su al'ada su ce to kaga da ka su sai ka ce to wannan wannan dan indonesia ne kai ma da an ganka kila da riga da shakwara irin wannan ta ce wannan dan afirka ne dan najeriya ko wajen dan su murtaniya da su suke sa riguna haka dai kowa da irin kayan su masu sa kwat su ma su je su sa su tsuki su abin nan wannan duka haka allah subhanahu wataala ya wannan ya sanya tsarin ya zama haka kwanakin mina da za a yi kwanaki ne na ta'aru da za a zauna a yi fira a ci nama a yi gaggana a yi tattauna a yi wato ainihin kulla alaƙoƙi tsakanin al'umma duk a cikin kwanakin mina an gane da kyau a fi zalika hin wato umiru wa umira sa'irin jami'in fi jami'il al ardi an yatasharaku ma'ahum fi zikrillah tilkal ayyam a wannan lokaci bari da mutanen me na za su yi da in za su tafi jifa za su dau tsakuwa 21 ita ce za ta ba su dama su jefi jamarat guda uku ta farko bakwai ta biyu bakwai ta ƙarshe bakwai duk wacce za ka jefa za ka bayan ta farko kai bismillah za ka ce allahu akbar sannan ka jefa wannan kabbara ita ce ibada da jifan shi ne ba yadda wasu ke cewa za a je a jefi shaidan ba har wani ya ce cewa na samai a ka wani ya ce na same shi a daidai haka suke da lokacin da jahiliya hada takalma da sulaima za ka ga wani ya daga takalmi ya wurwura wani tsakoyin gaba ɗaya zai watsa wani hadda zagi larabawa su rika zagi suna cewa iblis suna ainihin la'anahullah shi ko ba haushe ji na cewa shege shaidan na same shi kaga duk wannan jahiliyar ba haka ake nufi ba ibada ce wannan jefa da zaka ce Allahu akbar shine ibadar kuma shine takbiratin sune ambatan Allah da aka ce ku yi a cikin waɗannan kwanaki sannan da kuma kabbar bari waɗanda ake yi a bayan salloli mu da muke nan gida kenan duk an gama sallah za a yi wannan kabbar bari da wanda ake yin an fita idi rana ta goma wacce jiya muka bayani ta kenan ko waɗannan su ne duka aka tattara ake cewa Allah ke cewa ku ambaci Allah cikin kwanaki ƙididdigaggu su ne ayyamun tashirik kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyamun tashirik ayyamun akalin wa shurbin wa zikirillah kwanakin nan guda uku kwanaki ne wato ainihin na ambatan Allah kuma kwanaki ne na ci da sha kana mena rana ce daga yanka nan kana so ka je can mayanka ka karɓo nama da kanka ka soya in kana jin kiwa jama'a sun karɓo sun soya suna sayarwa ka ɗiba ka ci rana ce da nama sai dai in baka ga dama ba sai ka ƙoshi. domin annabi ya kira ta ranar ci da sha da kuma wato ambatan Allah haka nan ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abi huraira ya aika wato ainihin abdullahi bin huzafa ya dubu fi minan yana kewaye filin mina ina cewa la tasumu hadhihi al-ayyam فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل kada ku yi azumi waɗannan kwanaki kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah maɗaukaki waɗannan kwanaki ne na ambatan Allah kamar yadda ainihin ya inganta a cikin wannan hadisi wato kwanaki ne da kawai abinda ake so kenan ka ci ka sha ka yi zikiri sannan kuma a gana da 'yan uwa a yi fira a yi ta'aro za ka gamu da alhazai na wata ƙasar ku tattauna ya al'amarin addini a garinku ya al'amarin musulunci a ƙasarku ya ya ku kai ma ka gaya masu duk wannan lokaci ne da ake wannan cikin waɗannan kwanaki sai Allah ya ce ba man ta'ajjala fi ne. wanda ya jin wato ya gaggauta kwanakinsa na mina ya yanke su cikin kwana biyu fala isma alaihi babu laifi zaɓi ne in ka ga dama rana ta sha ɗaya bayan rana ta yi zawali daga nan ake fara jifa akwai abinda alhazanmu suke na kuskure shine da rana ta daga da safe a fita a ce za a yi jifa wai da sunan tsoron cinkoso wannan kuskure ne kuma in ka tambaye su su ce malamai da suke masa fatawa magana gaskiya ba a jifa ta ranar 11 da 12 da 13 sai rana ta gushe tun daga zawali bayan sallah zahar lokacin jifa ne har lokacin bai kare ba shi yasa babu dalilin da zaka tafi in ka je haji ka je ka jifa da safi jifan da ake da safi shine jifan rana ta goma wanda ake jifan jamra kwaya ɗaya ita babbar kun gane da kyau amma jifa na sha ɗaya sha biyu sha uku ana yin su ne bayan zawari sai rana ta gushe tun kwasan nan in ka ga za ka je ka tarar da cunkoso sai ka bari sai bayan la'asa ko ka bari sai bayan magariba ko bayan isha duk lokaci ne kuma ta yi ba su da aka ce ma sai dole ka yi ta bayan azar ɗin nan take kuma alhamdulillahi yanzu an daɗa fada da wuri an yi sama da ƙasa an gyara yadda ba yadda za a yi a sami wani cinkoso in ba kuma wani tsautsayi daga ƙudura ta ubangiji ba wannan in ka je kai wannan jifa naka na farko ka dawo rana ta biyu ka je kai to ana buƙatar in dai za ka gaggauta to kuma kakka bari rana ta faɗi maka kana kwarin mina kana jifanka sai ka tarkato ka baro mina ka taho maka kenan shi kenan shine ta'azini gaggautawa kenan ba kai laifi ba sai Allah ya ce wa man ta'akhkhara fala isma alai wanda kuma ya jinkirta ya ƙara kwana ɗaya ya zama ya kai kwana uku to shi kenan in ya jifan shi sai ya sake komawa wurin haima ɗinsa inda yake masaukinsa sa amina ya kara kwana kuma shi ma ba zai jifan dole sai bayan zawayi to kuma sannan sai ya zo ya jifansa rana ta 13 kenan sannan shi kenan ya tarka aikata ya taho ya baro mina wanda duye kowane Allah ya ce mani ittaqa wannan kowa in yi ne yana wato yana mai jin tsoron Allah ga wanda ya ji tsoron Allah ya yi ya yayi ga wanda ya ji tsoron Allah ya ƙara hakwana uku duka yayi kullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum ilaihi tusharun ku sani lallai ku wanda za a tattaro ne gaba ɗayan ku gobe kiyama a tayar da ku gaban ubangiji <clears throat> subhanahu wata'ala domin yin hisabi kamar yadda wata ayar Allah ke cewa huwal ladhi zara'akum fil ardi wa ilaihi tusharun shine wanda ya halice ku a ban kasa ya je ku kuka rayuwar da za ku sannan kuma zuwa gare shi bayan mutuwan ku za a tattaro ku a ta da ku gobe kiyama kenan domin yin misali to yan uwa muka duba za mu ga cewa ana ta maimaita kalmar takawa a aikin hajji wattaqullaha wattaqullaha liman ittaqa wannan ana so a nuna mana aikin haji ibada ce babba kuma yana tare da takawa kamar yadda azumi shi ma da aka faɗe shi aka ce la'allakum tattaqun to haka nan shi ma aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ba karamar ibada bace babban ibada ce yasa ake bukatan kai mata shiri na musamman yadda za ka tanaji guziri na kudin jirgi kudin gida masaukin da za ka sauka kudin abinci kudin waye to lalle ka tanaji guziri na yadda za ka yi aikin haji a wato a ilimance a ilimance irin yadda annabi ya ce ku zo a nima na saka kun domin ka sami dacewa Allah kuma ya sami dace Allah ya ba mu ikon hajji hajji karbabe wanda annabi ya ce laisa lahu jaza'un ilal aljanna bai da wani sakamako sai aljanna shi yasa kai shiri na musamman in yanzu ka fara shirin zuwa aikin hajji to ka fara shirin koyan sa kar ka ce ai ban da kuɗi ni ba zan iya a'a kai ta koyo a hankali kuma Allah zai ya sare maka shi mai Allah ya ce ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد نعم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد to bayan mun ji hukunce hukunce na aikin hajji, wanda sun shafi dukiya da kuma yi da jiki da kuma abubuwa da muka ji da yawa na zamantakewa a da suka gabata nan kuma za a shiga mana wa'azi wa'azi wanda a cikin shi ne za a rabe tsakanin mutane wanda suke mummune na gaskiya da kuma wanda suke munafukai kuma suna nan tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna masa kulle-kulle na munafunci shine sai Allah ya ce wa minan nasa man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya daga cikin mutane akwai wanda wato zancansa zai baka sha'awa zai baka mamaki dangane da al'amarin duniya in yana magana wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi yana rantsuwa da Allah cewa abin da ke yake faɗi da harshen sa shine abin da ke cikin zuciyarsa wa huwa ladul hisab amma kuma shi mai tsananin kiyayya ne da gaba a gare ka ko kuma da da addinin da ka zo da shi wa idza tawalla sa'atil ardi idan ya juya wato ainihin baya sa'afil ardi sai ya tafi ban ƙasa liyufsi da fiha domin ya rika banna a cikin ta wa yuhlikal harsa wan nas ya rika halaka dabbobi da ainihin wato ya rika halaka kayan amfanin gona da kayan marmari wa nasir da kuma dabbobi ya rika kashe su yana bata su na musulmi saboda kiyayya wallahu la yuhibbul fasad lallai Allah baya son masu banna baya son masu fasadi a ban kasa wa idza qila lahu taqallaha akhazathu al bil ism idan aka ce da shi ka ji tsoron Allah yayin da ake masa wa'azi kan abin da yake din na barna a ban kasa da kashe ma mutane dabbobi da kayan noma da yake bata masu in an ce da shi ka ji tsoron Allah akhazathu al izzati bil ism izza da jiji da kai da sanya yi banna a ban ƙasa ɗin da saƙo sai ya daɗa ziga shi ya daɗa ɗaukarsa wajen ƙara ayyuka na saƙo ɗin fa hasbuhu jahannam Allah ya ce mai irin wannan hali da wannan halayya wutar jahannama ta ishe shi wala bi isal mihad ko a ce munana a ce jahannama ita ce mashimfiɗin mutum ko makoncinsa. Allah ya tsare mu wa minan nasi har wa yau daga cikin mutane Allah ya ce man yashri nafsuhu tiraa mardatillah wanda yake sai da ransa domin neman yardar Allah wallahu ra'ufun bil ibad lalle Allah mai rangwame ne mai afuwa ne ga bayansa Allah kai mana afuwa kai mana rangwame waɗannan ayoyi za mu gani kamar yadda muka ji za sun kasa abin nan ne biyu farko ana mana bayani yadda ɗabi'a ta munafukai take ibn kasir yayi ishara a cikin bayani na abdullahi ɗan abbas yake cewa nazalat fi nafarin min na. wannan aya ta sauka ne tana bayanin wasu jama'a na munafukai takallamu fi qubaybin wa sahabihi suka rika magana suna zindan qubayb da shi da abokansa na qutilu bin raji wanda aka kashe su a wani wuri da ake kiran shi raji wa abuhum suka rika aibata su fa anzalallahu dhamman munafiqina wa madaha qubayb wa ashabihi sai Allah ya saukar da wannan aya yana zargin munafukai abin da suke na aibata kubai da shi da abokansa da kuma yaban shi kubai din ma abin da yi an fahimta to kissa kubai tana da dan tsawo imamul Bukhari ya kawo ta na ga kila shi Imam nan Ibn Kasir ishara kawai saboda fadinta amma tana da kyau sosai da muhimmanci mu ji ta musamman yadda addini a yau yake fama da wanda suke kokari su rike shi su taimaka mashi su daukar da ransu wajen yi masa hidima wasu kuma a gefe suna su suna ce masu waɗannan ma ba su san abin da suke ba yadda kissa take kamar yadda imamu bukhari ya fitar da ita cikin sahihinsa wato ainihin hadisin abi huraira yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika da wata tawaga ta mutum goma don su je su masa leƙen asiri dangane da kafirai wanda suke makiya a wannan lokacin bayan an gama yakin badar a wannan lokaci kowa ya san yadda kafirai suka ɗau ɗumi saboda abinda aka yi masu a makka ba su ji a badar ba su ji daɗi ba a duk wani babban gungumen kafiri an kashe shi ko kuma an ribace shi wani abu ya dame su shi ko musulunci ya yi da harka ta abinda ake kira a yau ss a sami wasu 'yan leƙen asiri da za su rika jiyo labarai wani kula kulle kafirai suke sai annabi ya aika su a bisa jagorancin wani da ake ce mai asin, bin sabitin ansari asim shine jagoran su su goma to da suka tafi suka je wani wuri ana ce mai hada'a daidai wurin wato wani wuri ne tsakanin osfan da makka suna aikin suna leƙen asiri kenan to daidai lokacin sai suka ci karo da wasu 'yan daba na arna kafirai gungun su su mutum wajen ɗari suka ci wato karan bacca suke karan bacca da su suna zuwa suka hange su sai suka gudu suka je suka koyi to a wannan lokacin wancan 'yan daban sun riga sun gansu ba yadda suke kawai suka rugo suka zo suka kewaye su a daidai inda suke sai suka ce masu yanzu abin da za a yi ku zo ku mika kanku shi kenan za mu amintar da ku ainihin ba komai to a lokacin asin bin sabitin shine shugabansu sai ya ce ayyuhal ya ku mutane ama ana wala anzilu ala zimmati kafirin ni ba zan taba mika na ga wai amincin wani kafirin amince da shi ba zai cuta da ni ba zan yadda da wannan ba dama yan daba ne ba wai tunda kafiri ko a lokacin jahiliya aka ce za a yarjejeniya ku zo mu amintar da ku ai shikenan ba a taba mutum ba a kashe shi ba a cutar da shi amma wanda suke ga sunan karazibe su sun san wani zimma ai ban santa ba yace ni ba zan taɓa mika kaina ga wasu kafirai wai a matsayin su amintar da ni ba Allahumma akhbir anna nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ka sanar da annabin ka halin da muke ciki a wancan lokaci babu waya irin yanzu balle su buga ma annabi waya ga halin da suke ciki amma sai ya ce ya Allah ka isan ma annabin ka halin da muke ciki to da ya faɗi wannan wannan kajirai su ɗari kawai sai suka fara harbin su da kibiya suka fara cilla masa kibiya su bayanin suka kashe shi shugaban asin ɗin kenan suka kuma kashe mutum shida kun ga bakwai saura nawa kenan saura uku uku nan da suka rage wato daga cikinsu akwai Shi shine wanda ake so a gaya mana aya ta sauka a kan shi munafukai da suke wannan turo sun wai da annabi su zo su mai leƙen asiri aka kashe su da suka ji labarin an kashe su sai munafukai a madina suka yi ta dariya to gan su sun je sun kai kansu su ba su ba su ci nasara abinda suka je ba kuma ga nan sun kai kansu an kashe su a banza muna fahimta wannan magana ita ce aka ce sababin saukar wannan aya munafakai suna surutu tsakaninsu su wai su Khubayb sun kai kansu an kashe su a banza kuna gane da kyau to kubaib yana cikin su da wani ana kiran shi Zaidu bin bin da tsina da kuma rajulun akhar su uku wasu su ne ba su ba ainihin su da suka ga an kashe yan uwansu sai suka zo suka mika kansu suka ce shi kenan mu yanzu mun yadda da zima da kuka ce za ku ba mu kuna ganewa amma da aka zo suka ba su zimmar suka fito daga inda firamin da suka koya suna fitowa sai suka fara cire tsarkiyar kwarinsu suka sa suna suna ɗaure su kuna fahimta to wanda ka ce ka amintar da shi ina magana kuma ka kama shi ka ɗaure to sai a cikin su ukun nan sai ɗaya daga cikinsu ya ce tun da haka ne nima gari in bi sunnar yan uwana nima ban yadda ku tafi da mu tun da ingal inda gaske ne an ba mu aminci me za a ɗaure mu daga nan ya ja daga suka rika jan shi yana ja daga nan shi ma suka kashe shi kaga an kashe nawa kenan an kashe takwas saura biyu to guda biyun nan ne aka tafi da su sune shi ne aka tafi da shi wato ainihin kubai da shi da wancan wato ainihin wannan mai suna zaidu kenan bin dakina suka tafi da su makka suka je suka sai da su to shi kubai lokacin da aka yakin badar shi ya kashe Alharis, shi ko haris din nan babba ne a makka kusan jagorancin ma kabila yake banu harisa kabila ta banu harisa to shi ya kashe shi kuna fahimta da kyau ko da aka zo suka sai da wannan yan daba suka kawo su maka suka sayar sai ya zama 'ya'yan haris din nan su suka sai kubai kuna fahimta to da fa suka sai kubai suka tsare shi a matsayin bawa ribatacce a hannunsu suka tsare shi suka ɗaure shi a gidansu yana nan yana daure a wurinsu tsawon lokaci suna ta mai abin da suke mai na ramuwar gayya ya kashe masu uba kuna ganewa da kyau shi kinan ran nan ana nan a cikin haka sai suka yanke hukuncin da kashe kubaib su ma kashe kubaib za su yi ramuwar gayya za su kuna ganewa to suka hada mitin suka tabbatar dangin shi gaba daya a kashe shi don su rama abin da yi ma babansu a wannan lokaci yana inda yake ɗaure sai yarinyar gidan sai ta sai ya ce mata ta kawo mashi wato reza ko abin da suke aski a wancan lokaci suke rage gashi ya kawo masa da Allah zai gyaran fuska sai yarinyar ta je ta kawo masa wuka wuka za mu ce ko reza da ta kawo masa shi kiran ya zo sai ya karba sai kuma ta zauna kan cinyarsa yarinyar da ta zauna baba ta ta zo ta hanga ga wuka a hannunsa ga kuma yarta a wurin shi kuma gashi ya ji cewa za a kashe shi Abinda yake jira kawai lokaci su je su kashe shi sai hankalin ta tashi ta ce to yanzu hubaibiya za a yi wannan yanzu kashe ta za ka yi ce a'a ni ba zan kashe ta ba wato da bakinta ta ce ba mu taba ganin wallahi mara aitu asiran khairan min Hubaibi. ba mu taba ganin wani fursuna da aka kamo mafi alkhairi kamar Hubaiba. ya sami dama yadda zai iya kashe man ya ko ɗa amma kuma ya ce ba zai kashe ba wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu qidfan min inabin fi yadayhi yace wallahi wata rana na ya sai na same shi da da wato dodo ake cewa ko tuta tutar inabi ga ta yana tasha a bakinsa ta rantse da Allah ta ce ta gani a hannunsa wa innahu la musaqun bil hadidi kuma a lokacin yana cikin kokumi na karfe me ake cewa marikai irin marin nan na dauri da ake ma bayi. yana cikin sa ba inda ya fita balle ta ce ya fita ne ya je kasuwa ya sau ko ya abin daure yake ba wanda ya kunce shi amma ta zo ta ga ga inabi yana ta sha kayan marmari a bakinsa ta ce wa ma bi makkata min samarati kuma na tabbatar maganin makkata da take busasshiya ba ma kayan marmari wa kanat taqulu tace innahu la rizqun razaqahu Allahu khubayba kaga ita ba ma musulunta ce ba a lokaci. amma ta ce wallahi na tabbatar arziki ne daga Allah kawai yake ta kubai. tare daga halin da yake ciki kawai Allah ke kamar abin da zai ci na kamar mai falamma kharaju bihi min alharam liyaqtuluhu fil hilli yayin da suka fita da shi ranar da suka yanke hukunci kasan tun a baya mun gaya muku suna girmama ne harami in za su yi kisa ba sa kisa cikin haramin makka duk da kafircin da suke so da girmama harafi ko yayin da suka fita da shi can wajen harami na makka kenan za su kashe shi kala lahum kubaibun sai khubayb ya ce da su da da'uni usalli ne to ku kyale ne in yi sallah a biyu fatara kohu sai suka kyale shi tun da dai sun san ai bai gudu ba raka raka a tai ya raka a biyu ta nafila faƙali ya ce wallahi laula an an na ma bi jaza'un la zittu ya ce wallahi ba dan ina jin kasa ɗauka wai tsoron kisan nake ba shi yasa nake ta sallar wallahi da na ƙara saboda daɗin sallar da kwanciyar hankali kawai ya sa ah, to kashe shi za a yi akan me za a kashe shi ne to annabi ne fa ya kai aiki na musulunci arnan nan suka ci karo da su suke so su yi musu abin da za su yi musu yaushe ne zai tashi hankali kwance ya ce wallahi ba dan ina jin kasa wai mutuwar tsoron kisan su nake ba da na kara hankalin shi kwance yau in kai ne za ka yi sallah ga za a yi kashe ka karshen ta karkarwa za ka ce ba fatihar ba za ta fita mu balle kabara din amma kuma ba anan tse hankalin shi kwance bayan ya gama shine yake cewa Allahumma asim adada ya addu'a Allahumma asim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada kafin su kashe shi da ya gama sallan nafilbilin shi yace ya ubangiji ka lissafe su lissafewa duk adadin su gaba daya Allah ubangiji ka lissafe su sannan ka kashe su kisa kisa na fata-fata wala tubqi minhum abada kar ka rage ko daga cikin su wa qala sannan yace falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi zambin kana lillahi masra'i wa zalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shirbi masai ya wannan baitocin guda biyu yace falastu ubali wallahi ban damu ba hina uktalu musliman yayin da za a kashe na ina musulmi ban damu ba da wannan kisa din ala ayi jambin kana lillahi masra'i duk inda ma jikina ya fada gawata ta fada ban damu ba da dai za a kashe ni ne ina musulmi wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha ai kisan nan da za a yi man za a yi man ne saboda Allah dan na rike addinin Allah ko ko wa in yasha yubari ala awsali shilmu masai in Allah ya so sai ya sanya albarka hatta a gabbaina da yankin yankin cikin nawa da za su kashe sai Allah ya sanya albarka ba za su iya masa komai ba kuna ganewa yayi wannan suka kashe shi wa kana qubaybun huwa sanna li kulli muslimin qutila sabran as-sala tun daga nan kubaib ya sunnanta ma musulmi duk wanda za a kashe shi irin wannan kisan na yana ji yana gani to ya ta sallah sai mutum ya ce to a jira ni in sallar lafila in ya gama ya addu'o'i shi shikenan kuma ya roki Allah dacewa shikenan sai a kashe shi to shi ne ya fara wannan kun gane da kyau yani daga nan ainihin wa akhbara yani annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu yawma usibu khabarahum ba can shi asim shugabansu ya ci Allah ka sanar da annabin ka ba ko ranar da wannan aka yi masu wannan cin mutuncin a ranar annabi ya sanar da sahabbansa a madina ga halin da su asim suke can da su da su kubai ga abinda da kafirai suka yi masu a rana ku duba yan uwa ba waya fa amma Allah ya ji addu'ar asim sannan kuma Allah ya sanar da manzansa ga halin da sahabansa suke ciki kuma ga addu'a da annabi ya musu amma munafukai saboda munafukai ne su kuma sun koma waje ɗaya suna dariya sun je sun kashe kansu a manza, sun kai kansu kaza kaza shine Allah ya saukar da wannan aya ya ga mana sharri munafiki kun gane da kyau karshen hadisin shine wato ainihin wa ba sun min quraishin ila asimin bin sabitin haina huddisu annahu kutila wato wani tawaga ta su shawa da suka ji labarin an kashe shi ma asim ba shine shugabansu ba da suka ji an kashe asim bin sabitin sai suka aika wai cewa a zo masu da wani abu na gawar shi don su san shi din ne kasan wulakancin kafiri an kashe shi wato su ƙara jin daɗi da cewa eh shi ne ɗin ko an kashe shi to aje a kawo musu gawa su gani ko wani yanki na jikinsa kuna fahimta da kyau wa kana qatala rajulan min uzama'ihim domin shi ma asin ɗin rana yakin badar ya kashe wani babba cikin manyan qurayshawa da suka hada ruwa gudu su ma suna jin haushi suka ce a je a kawo wani gawashi in ma tare daddage ko wani yanki da a kawo muna ganewa ba sallahu li asimi misla zulla min dabri fa hamathu min min min ko min rusulihim da suka taho suka zo za su zo inda gawar asim take sai Allah ya aiko da irin kututun nan na zuma ai kun san kudan zuma zai tafi da 'ya'yan shi ba wai haka yake tafiya daidai ba ko ba ku taba ganin zuma ta wuce ta ba ta bi ta kanka ba ta wuce Ko ka je kawai wata ran cikin jeji ka ga zaka ga aiki zuma kawai sai ta taho ta zo kawai sai ta yi abin nan akan gawa tashi duk kafirin da ya mutsu zuma ta ɗana mashi sai ga shi suna ji suna gani gawar asin ta gagara a taɓata haka allah ya kawo ta zo ta wani inuwa akan gawar zuma kawai allah ya aiko ta kuna fahimta da kyau haka ta yi ta tsaya wannan da aka aiko su taɓa gawa gawa ta ƙi taɓo falam ya ƙadiru an ya ƙa'u minhu ba su iya samun damar su yanke komai ba daga gawa tashi balle ko su ce ma za su ɗauke ta wannan shine imam al bukhari ya rawaito wannan hadisi da sauran littattafai na hadisi in ka je za ka ga wato wasu sun faɗa da kisa sosai wannan shine a nan cikin sababin nuzul na cewa wa minan nasi man ka kauluhu fil hayati duniya, daga cikin mutane akwai wanda zancen ka zai bashi kamamaki wato in yana maka zancen duniya za su zo gaban ka su munafukai kenan suna nuna suna Allah ne su masoyanka ne kaza kaza kamar can cikin suratul abin nan munafiqun da Allah ya ga mana idza jaakal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulun wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun lakadibin haka Allah wato lakadibun Allah madaukaki ya ce idan munafukai suka zo maka za su rika cewa mun shaida lallai ka manzon Allah ne wallahi ya'lamu innaka la rasul eh lallai Allah ya tabbatar kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun amma Allah ya shaida ya tabbatar munafukai kayya suke su ba yadda suke ba da fatan baki suke yi harshen suke faɗi amma zuciya ba ce da ba to shine anan ma Allah ke gaya mu sa wannan da suke zuwa suke maka zaƙin ba baki magana zaki jarkwai in suna gaya maka wai su masoyanka ne masoyan sahabanka ne Allah ya ce ƙarya ne wai shudullaha alama fi kalbihi yana shaida ma Allah wai abin da ke cikin zuciyarsa abin da harshen suke faɗi shine abin da ke cikin zuciyarsa Allah ya ce huwa aladul hisab mai tsananin kiyayya ne daga ba gare ka da sahabbanka kar ka yadda da su munafukai ne to fa annabi har gaya mashi ma yake wani munafiki ne wani munafiki amma ba ya da iya haka ya zauna da su to don Allah ina ga yau yau ya ka iya rayuwa ta yau da ba wanda ake ma wahayi komai imaninka ba ku dai imanin ku dole munafukai na nan cikin ku ba ba da kuka iya da su ake kulle kulle a hada kai da kafirai da za a cutar da su banda Allah ba mai kai bayan sa haka ake ma annabi wannan wahayi aka gaya masa ashe abinda su suka koma suna zagin su kubai annabi fa ya aika su aikin manzo suka tafi amma abinda ya same su suka koma suna cewa sun kai kansu an kashe su a banza shine daga cikin irin aikin munafukai da Allah ya wasafa wa idza tawalla tawalla sa'atil ardi idan ya juya baya mai irin wannan halin zai tafi a ban ƙasa wato ainihin yusu da fiha dan ya banna a cikin ta wai hulikal harsa nas dan ya halaka kayan amfanin gona munafukai saboda kiyayya da musulmi har zuwa suke cikin dare wani lokacin kamar yadda aka rawaito sai su je su banka ma amfanin gona wuta a rasa waye ne a rasa waye ashe munafukai ne kiyace ga dan me yasa musulmi zai sami abu na alkhairi haka kuma dabbobi sai su je su rika bata su kamar da can da ake da raƙuma da waye nan ma cikin dare sai su je sai su rika sassare musu kai sai gari ya waye a rasa waye to munafukai ne kuma ana tare da su shi yasa duk sanda za a ce muku ana tare da munafukai a rayuwa ta musulmi to waɗannan musulmi za su yi ta gamuwa da bala'i iri iri dan da su za a ta kai ana cuta da ku su ba su san su ganku da kumbar susa ba su so su ganku kuna waciyawa kuna dariya ɗabi'a ce ta munafiki Allah ya fito nan yana gaya ma manzonsa yana gaya ma al'umman manzo domin su ɗauki mataki kuma don su kiyaye su san halinsu haka suke daga cikin ɗabi'ar munafiki kamar da annabi ya ce ayatul munafiki salasun idza haddasa kadaba wa idza ahada ghadara wai za khasa mafajara duk sanda aka yi wato zai labari zai ba da labari karya zai inda munafuki ne sannan idan an alkawari ya saba wancan ba an alkawari da su ba sai su saba annabi biya alkawari sai su saba sannan wai za khasa mafajara idan kuma za a yi rikici da shi to ya fi kowa fajirci domin zai dinga faɗin abin da bai dace ba an fahimta da kyau ko aya ta gaba ɗaya ɓangaren kenan ko ko kuma kafin wannan wa idza qila lahu taqillaha in aka ce masa ka ji tsoron Allah domin ai za a yi mai wa'azi ko abin da ya ba daidai bane na ɓata amfani da ɓata dabbobi a yi mai wa'azi sai aka ce Allah ya ce akhadhahu al izzati bil ism sai izza da hamiya da jiji da kai da girman kai ya dauke shi ya ƙara ma abin da aka hana shi kan izza ɗan uwa nuna izza da buwa iri biyu ce akwai izza da ake so mumini kullum ya rika nunawa tsakaninsa da kafirai ka daina ganin kai wani haka haka ne gaban kafiri kullum ka rika jin kana da izza kamar da Allah ya ce innal izzata lillahi jami'a sannan kuma lillahi wa lil mu'mina ko innal izzata lillahi qul inna walillahi izzatu wa lil rasuli wa lil mu'minina walakinnal munafiqina wannan izzar ana so kai ka rika jinta kullum ka daina ganin kai kan ka wulakantacce ne gaban kafiri kun gane da kyau amma izza ta Allah ya baka dukiya ka rika kankan da kai kamar baka da shi gaban talakawa Allah na son wannan izza ta Allah ya baka mulki gaban talakawanka ka rika nuna kai ba kowa bane Allah yana son irin wannan ya zama kana kankan da kai an gane da kyau Allah ya baka ilimi gaban ɗalibanka ka rika tawazu kana nuna ilimin ma yana wurin su kai koyo kake wannan Allah na son wannan ba a son izza ka rika nuna kai ka isa inda bai dace kai hakan ba kun fahimta da kyau ko su munafukai kullum ɗabi'a suke nan su rika nuna izza sanda aka ce za a yi musu wa'azi su iya karfa sai Allah ce masu irin wannan ɗabi'a fa hasbuhu jahannama wa dabi mihad wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigha'a mardatillah daga cikin mutane kashi na biyu kenan ko akwai wanda yake sai da ransa shi kuma domin neman yardar Allah anan aka kawo wato ainihin bayani akan nan sababin wannan saukar aya daga shi abinda aka ce ayar ta sauka ne akan suhaib ai an san suhaibu ko eh suhaibu rumi kenan eh wanda shi ne wasu malaman suka ce sababin saukar ayar kenan wata rana shi ma bare da aka rawaito a suhaibu rumi kun san ya wato da bawa ne a makka sai Allah ya bashi dukiya bayan ya zama ya sami yanci ya abin nan ya shiga kasuwanci Allah ya azurta shi ya zama mai kudin gaske hamshakin mai kudi a makama amma kuma asalinsa mutumin italy ne rum kenan ko ba asalin balarabe ba ne to kwatsam sai gashi Allah ya kawo musulunci ya makalkale ya karbi musulunci hannu biyu ya musulunta lokacin da hijira ta zo annabi ya hijira shi ma ya ce shi ba hijira zai zai tarkata dukiyarsa da ina shi ina shi ga manzo sai suka ce kai kai fa ka san haka ka zo zikau dukiya nan ka same ta in hijira za ka yi sai dai ka zaɓi na zaɓi ko ka zauna ka ci gaba da juya dukiyarka ka zaɓi duniya ko kuma ka bi shi amma dukiya nan ka same ta kuna ganewa sai ka gaya mashi wannan magana shi kenan shi ko sai ya ce masu to inda wannan ne dukiya ga ku ga ta nan kuna ganewa in dai na ban maku dukiya za ku bane in tafi kuma manzo ka ce eh in dai za ka bari shi kenan kai dukiya dai nan ka same ta ba za ka tafi da ita ba shi ko ce to in dai ko dukiya ce ku rike kayan ku kuna ganewa saboda haka qalu na'am da yace eh in na ba muku dukiya za ku mun suka ce eh yace fa da fatu ilaihim mali sai na ban masu duk gaba ɗaya na ban masu dukiyata fa khallau anni daga nan suka kyale ni fa kharajtu hatta qadimtu almadinata mm. na fito na taho har na iso garin madina fa balaga zalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala labari ya iso ma manzo zo ga su haibu can ya zo amma ka san shi mai kuɗi ne ya rasu da amma haka ya zo daga shi sai kayan jikinsa sai annabi ya ce Rabi rabiha subayyansu suhaibun rabiha suhaibun marratai annabi ya ce suhaibu ya ci riba haibu ya ci riba ya maimaita har biyu to Allah ka duba yayi imani kira na gaskiya ba ka ba sahabbai suke uwa? waɗannan sahabban su ne fa yan shafa suke zagi ba wanda suka bar garin su suka bar dukiyarsu suka zo suka biyo manzo amma irin su za rika aibatawa wani irin addini ne wannan wani irin ina mutunci nan yan uwa yau yadda dukiya take da zaƙin nan hmm? kana kano a matsa maka a ce a'a ko dukiyarka ko ka bar abin da kake ka ce ka bari za ka koma inda za ka addinin ka wani cewa zai to bari dai alalla ba abin sai a hankali sha'anin dukiyar nan kada ya tafi can ɗin dai abin a rasa ya za a yi hudu dan Allah imaninsu su ba raba ɗaya biyu imaninsu da san Allah da san manzo da san addinin su shine gaba da komai da suka ba wannan dukiya din sahabban manzo kiran su sallam kuma malamai suka ce ta sauka shi akan shi da ma duk wanda daga baya irin wannan ta same shi kamar yadda ibn kasir ce ta sauka akan shi da ma duk wani da wasu malaman tafsirin yana cewa amal aka fa hamalu zalika ala annaha nazalat fi kulli mujahidin fi sabilillah yace wasu malaman tafsirin suna ganin ayan nan ta sauka ga duk wanda ma ya yi jihadi fi sabilillah ya game da irin abin da shi su suhaibu ya game da shi shi ma ayar za ta iya zama a kan shi kuna gani ai an san ayar ko ba ita ba ce inda Allah ya ce wa minan nasu man yashri za a amratillah daga cikin mutane akwai wanda ke sai da ransa domin neman yarda Allah Bilal bai sai da ransa ba ga su Ammar ga su yasir ga su mai abin nan ko sumayya duk waɗannan suna nan da yawa da suka sai da ransu cikin sahabbai tabi'ai wanda suka biyo baya har yau har gobe duk wanda ya sai da ransa kamar yadda Allah ke faɗa mana a cikin suratu tauba a cikin wata ayar inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna lalle Allah ya sayi rawukan mu'minai wato ainihin da dukiyoyin su duk da suka bayar da rawukan su cewa suna da aljanna ciniki ne aka kulla da Allah ga dukiyarmu ga kanmu aljanna muke so Allah Allah ya ce ya yarda da ciniki nufin ga aljannan na karɓarar naku da dukiyar sun sayar kawai abin da suke so kenan luna fi sabilillah suna yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah wato fayaqtuluna wa yuqtalun suna kashewa ana kashe su wa'adan alaihi haƙan fi at-taurati wal injil ko haka ne وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن alkawari ne na Allah da ya yi a cikin injila da attaura da alkur'ani cewa duk wanda ya sai da ransa da dukiyarsa don daga addinin Allah to Allah kuma zai ba shi aljanna sai Allah ya ce wa man aufa bi ahdihi min Allah waye ya yafi Allah cika alkawari kuwa akwai ne Allah ya alkawarin ba su aljanna duk wanda yake tafarkin ɗaukaka addinin Allah ya rasa ransa da dukiyarsa to Allah ya alkawarin ba su aljanna Allah madaukaki ya ce fastabshiru bi baihikum alladhi baya'tum bi kuyi bushara da cinikin nan da kuka kulla da Allah wanda babu tasgaro babu hasara wa zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma a ce ga wani abu za ka yi a baka aljanna kafirai shi yasa ba su so a karanta irin ayoyin nan samari imani ya ratsa su su fahimci addini fahimta ta hakika yadda yadda haibu ya fahimta yadda su hubai suka fahimta irin wannan matasan a musulunci ga lokaci lokaci ya kamata a rika karanta matasa tarihinsu. su saboda ka rika samun karfin gwiwa yau yadda wancan munafukan na zamanin manzo suke aibata masu riko da musulunci haka su ma munafukan zamanin mu yanzu da an ga matashi ya rike addini ya rike sunna yaushe yana nan sahun gaba kula da addini karatun qur'ani in a wurin aiki ne yana aikin yadda ya dace ba da sauke wajibinsa babu ruwansa da kowa in karantarwa ce zo kan lokaci sai an tashi ya tashi idan ofis ne ya je kan lokaci amma ana kiran sallah fi zai alwala ya ce masallaci to wannan ne ba sa so kai wani al'amarin nashi ya cika zafi ba al'amura shi abin nashi ya cika kamar yanzu lokacin azumin nan yana sauraron inda ake tafsiri tashoshin nan kun san suna nan ko in an gama can ya koma can an gama zai cika al'amarin nashi ne ya cika zafafawa ko za a tafi abubuwa na yan uwa na wanda akwai saban Allah ya ce shi dai a dawo lafiya Allah ya kiya hanya amma na alkhairi ne yana gaba gaba to irin wancan na sawa zai a ce kaji shi ya cika abin shi komai da an magana ya ce ai ai musulunci musulunci wannan fa irin wannan maganganun kuskure ne ya kamata kai in ba za ka yi irin yadda yake ba gara ka ja bakin ka kai shi raunin imani ya hana ka kai irin nashi amma ka fara suka to in ba sa ba sai baka shiga layin su abdullahi bin ubayyu bin salul Allah ya tsare mai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نعم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز عزيز حكيم هل يا آه، نعم to anan za mu ga kira yanzu can an ce cikin mutane ga masu wani halayya daban ga kuma masu wata halayya nan kuma za a hada su gaba ɗaya a kira su mutane ɗaya. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fi silmi kafatan ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga cikin addini ku miƙa wuyan ku ga baki ɗaya kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi mai bayyanan kiyayya ne a gare ku eh innahu lakum aduwwun mubin kiyayya da wansa bayyanan na ce a gare ku fa in zalantun min ba'di ma ja'atkumul bayyinat idan wato kuka bauɗe daga bayan abin da ya zo muku na hujjoji da dalilai kuka karkace kuka bar gaskiyar bayan kun gane ta falamu annallah azizun hakim ku sani lallai Allah mabuwayi ne ga garbadau hakimin kuma mai hikima ne cikin aikinsa duk abin da ya akwai hikima ciki to ya ayyuhallazina amanu dukhulu silmi kalma asil malamai suka ce asilmu asalin kalmar wato daga waraka ne eh kamar yadda ainihin nan malaman tafsiri suka ce ma'anarta asilm shine adda'a ko suka ce almuwada'a ko suka ce al-islam to islam me yasa ake kiran asilmu da al-islam shi musulunci shine zaman lafiya ko in ka shige shi shi kenan ka huta da a ce kana kafirci kila ma a yaƙe ka ko kuma kana wani abin da in ka shiga musulunci shi ke nan ka kuɓuta duniya da lahira gobe kiyama aljanna nan kuma duniya ka sami aminci shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga cikin addini gaba daya kan ku rika raba kafa zan yi sallah amma kuma wani abin an ce ka yi sai ka ce a yayi tsauri zan yi ainihin wato sadaka ta ta dauyi amma an ce ka yi zakka sai ka ce a gaba ɗaya za ku miƙa wuya in an zo ɓangaren tauhidi ku kaɗai ta Allah shi kaɗai karka ce ai tauhidi shine Allah ɗaya ne amma wajen bauta kuma ba shi kaɗai zai za ka bauta ma ba za ka raba da wani a'a udukulu fi silmi kafatan ku shiga cikin addini gaba ɗaya umarni da za a yi maka da hane-hane ka hannu umarni ka bi umarnin ayyukan da'a ku bi ku aikata duk ma'anar wato ku shiga cikin addini gaba ɗaya kenan ba a raba kafa wasu malaman na tafsiri suka ce an saukar da ayan ne lokacin da su irin su abdullahi bin salam wanda da can yana yahudanci kun sani ko to da ya shigo musulunci ka san abin da ka saba na abinda ka daɗe ka nemi har ka girma kanka zuciyarka ka cire ka kakkaɓe shi na da wahala to sai yake girmama rana irin ta asabar rana asabar sai yake kin aiki yana ga sabo da yadda ya saba can lokacin mai yahudanci kuna ganewa da kyau to girmama ranar yadda su suke girmama ta wani nau'i ne na mai bauta to wannan kuma shari'a ba ta yadda ba Shi ne sai aka ce ku shiga ya ku waɗanda suka yi imani kai abdullahi bin salam da ire-irenka duk wanda ya shiga musulunci da ga gargajiyar shi da maguzancin shi ko wata bid'a da yake yau kuma ya gane to ya tattara ke watsa yanzu a shiga addini gaba daya kuna fahimta yanzu ana samu wannan ko yanzu mutanen Iran har yanzu ba su daina bikin tunawa da ranar bauta wuta ba bauta wuta ita ce bauta mutanen na farisa tun lokacin kafin zuwa musulunci da umar ya je kai musulunci suka musulunta aka abin da to har yanzu bauta wuta suna tunata suna yi wannan daidai ne kafirci ne duk wani abin da ba musulunci bane ka shiga musulunci na maguzanci tattara shi kake kawatsa da shi ba kuma za ka zo ka ci gaba da yin shi ba to shi shine ake kira kamar yanzu ka fahimci sunna da kana wasu abuwa can na bidiyoyinka da al'adu da gargajiya to yau kuma sai ka zo kana sunna wani lokacin kuma ka dan tuna aje ayi da kai ba daidai ba ne ka tattara ka watsa gaba ɗaya wadukulu fi silmi kafatan wadukulu fi sunnati kafatan ku shiga cikin sunna gaba ɗaya ba a raba kafa kana yi a saboda ayan uwa da waye gara wani ga ɗan rika tarayya da su in ba haka ba sai su rika jin haushinka ko ko ba na samu wannan ba wai kai baka taron suna amma dan uwanka yayanka ana yi to sai ka je wai saboda in baka je ba sai ya ji haushinka eh kai baka maulidi amma wanka yana yi to ranar da ake sai ka je dai a ganka wai a wurin wai ka aji haushin ka to haushi in ya ji haushin kan zai mai kuma daga haushin ba zai san ka ba kan aqidar ka da abin da kai baka yarda da shi ba sai dai kai ta raba kafa wai dan ka aji haushin ka to irin waɗannan abubuwan ka shiga cikin addini gaba daya sai Allah ya ce wala tattabi'u khutuwatish shaitan kar ku yadda ku bi hanyoyi na shaitan hanyoyin suna nan da yawa tun da balle yanzu da suke ta karuwa ko ga sunan yanzu hanyoyin shaɗan iri daban-daban waya hannunka kaɗai in ka biye mata da abubuwa na application da zaka je ka saka wallahi sai ta zama babban shaɗan ya aurenka waya wannan yanzu ka biye mata da ne ake magana cewa a sai ka je kwamfuta ka shiga to wayar yanzu kwamfuta ita ce wayar hannunka nan za ka shiga shiga can fita can tsinan ka iri iri babu wacce babu hanyoyin shaidan wasu su kai ka ga kafirci wasu kai ka ga bid'a wasu su kai ka ga fasikanci aikin sabo kenan dukkan su Allah ya ce kar ku bi su innahu lakum aduwwun mubin shi ba shi dan mai bayyana na ne bai koyi ta fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyana. idan kuka bauɗe bayan kuma hujjoji da dalilai sun riga sun zo muku sun bayyana a gare ku kun gane gaskiya san zuciya kuma yasa kake raba kafa sai Allah ya ce fa alamu to ku sani annallahu azizun Haƙƙi Allah mabuwayi ne gagarba don ba za ku gagare shi ba dan da zai kama ku da ukubarsa domin kun san daidai kuma kun kibin daidai din kuma hakimun Allah mai hikima ne cikin abin da duk zai wato na hukuncinsa babu wani abu da za ka ce ba daidai ba ne malaman tasiri suke cewa wannan sunaye na Allah su haɗuri guda akwai hikima Al'azizu da kuma al-hakim hakimun azizun ko kuma azizun hakimun ga buwaya sannan kuma ga hikima yawanci wanda ya sami izza mai mulki in babu abin nan sai ka gaina nema ya mai zalunci shigo kuna ganiya wani kuma wajen kokarin yin hikima sai ka ga ragwanci ya shigo bai iya zarta da al'amura sai a ce aiwa na hikima gare wai wayo gare da dabara to ba irin na ubangiji ba Allah shine al-azizu ba abin da ke gagare shi kun gane da kyau amma duk da izzar shi da buwaye shi kuma shine alhakim in zai wani abu inda zai nuna izzar shi to a cikin hikima zaka ga an nuna izza din da buwaya kuna ganewa da kyau wannan sunaye ne na Allah kuma sifofi ne nashi mai Allah ya ce هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور نعم الله مدوكي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة شن سوى أنم da ba su miƙa wuya ba shan suna jira ne an yi a tehumullahu fi zulalin Allah ya zo masu a cikin wasu inuwoyi minar gamami na giragizai wal mala'ikatu da mala'iku su ma zo masu a irin wannan yanayin haka suke jira ba za su yi imani ba har sai sun ga ubangiji ya zo masu cikin inuwa ta giragizai haka nan da mala'iku wa amru in haka ne to lokacin Allah ya yanke hukuncinsa na uku ba za a aiko musu da ita ko kuma ya yanke hukuncinsa na kiyama ta tashi hisabi kuma za a je a yi kuna ganewa da kyau wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga ubangiji dukkan al'amura ake mai da su saboda haka wato ana mana nuna mana ne cewa ka zo ka bi wuya tun lokacin da miƙawa zata ka musulunta ka bi sunna ka bi daidai ka zama mumini mai da'a ga Allah lokacin da haka zai amfane ka ko kana nan kana ta abin da kake yi na sakaci da abin da zuciyarka take so har sai lokacin da zai wancan yanayin ya zo in ko wannan yanayi ne na ya zo na sai ka ga ubangiji karara ko ko ka ga mala'iku ga sunan sahu sahu to ai wannan lokaci ne kuma da Allah ya gama yake hukuncin sa kuna fahimta da kyau in ko hukuncin Allah ya riga ya zo na tashin kiyama to kana da kuma ta cewa ne hmm? ai a wannan lokaci ne da Allah ke cewa a wata kalla idza dukatil ardh dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannama yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra ko ba haka Allah ya ce ba ba ai lokaci ne da ainihin ƙasa za a nike ta nikewa in wannan lokacin ne waje a ka wani malaku saffan saffa ubangijin ka zai zo da mala'iku sahu sahu waje a yau ma irin da jahannama a ranar za a zo da ita wutar jahannama ma irin ya ta zakarun insanu ranar dan adam zai tuna wa'annan anna lahu to kuma wai ina ma amfanin tunawan ne me amfani tuna a na ranar dan ka tuna ban bi Allah wayo wayo me amfani yanzu na ya tuna zai bi Allah to me amfani tuna wa anna lahu zikra kuna ganewa hal yanzuruna illa an ta'tihumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti babu ayati rabbik cikin surah an'am kenan irin waɗannan ayoyin duka su suke jira to ai ko in su ne kaga kuskure ne shi yasa ya zo a cikin hadisi annabi ke cewa ya ji maƙullahu wal na wal'akari lemekati yau min ma'alum kiyaman shako kiyaman shakisatun absaruhum ila sama'i yantabiruna fasal al-qada'i wato ainihin Allah zai tattara na farko da na ƙarshe gobe kiyama kenan shine yawmun ma'lum ranar nan sananniya ita ce ranar tashin kiyama duk za su taru kiyama kowa na tsaye ba wanda ya sai zungungun na ya gaji da tsayuwa balle ya zauna balle ya kwanta kiyaman satan absaruhum ila sama kowa idan shi ya kade ya kalli sama ko rahama Allah za ta zo ko wani abu mai sauki zai zo ainihin a wannan lokacin wato ainihin na fasalar kaza kowa yana sauraron wato ainihin fasalul qada hukunci ma Allah ya hukunci ma a huta kun san dogon hadisin ai wanda mala ainihin annabawa a je wurin wanda ya ce ta kaina ta kaina nafsi nafsi har a zo kan manzo tsayuwar ta ishi kowa wa Allah fi zulalin min al-ghamami a wannan rana Allah zai sauka daga wato ainihin girgije wato daga wata inuwa ta giragizai min al-arshi ila al-kursi daga al-arshin sa zuwa kursiyin sa al'arshin ubangiji kun sai ita ce sama da komai ko ba ka Allah ya ce ba wa arshihu abin wa kana arshihu alal ma'i al'arshin ubangiji ta kasance tana kan ruwa shi kuma wannan ruwan shi kuma yana saman kursiyu din kun gane ita kuma kursiyu ita ce Allah ya ce wasi'at wa wasu menene wasi'a kursiyu hus samawati wal ard kursiyin sa ta ci dukkan samai gaba ɗaya da ƙasa gaba ɗaya kursiyin ubangiji inda za a ɗau sammai da kasai a jefa cikinta kamar ka ɗau wani ɗan dutse ne ko kwabo ko zobe ka jefa cikin wani falalan sahara ya za ka hangai to haka sammai da kasai dangane da girman kursiyu wata kuma kursiyin ita ma girmantan aka ɗauka aka jefa ma al'arshi haka za ta zama kamar ɗan zobe dangane da girman al'arshi to kursiyu tana ƙasan ma ya ci kuma ma'un din nan yana kasan al'arshi al'arshi kuma ubangiji yana bisan sa, kamar da ya ce arhamanu al'arshi stawa ya jama'a shi yasa in ana maka maganar ubangiji kullum ƙwaƙwalwarka ta rika hararo maka girman Allah kawai da zatinsa da kudurarsa da ikonsa amma ka ce za ka yi ta ƙoƙari ka kamanta shi da halittu wannan halaka ce halaka ce domin zatin ubangiji ko da aka ce yana kan al'arshinsa ai ba wai irin yadda kai kake kan wani abu bane ko kan kujera ko kan gadanka ko kan masallaci nan zaune wai zatinsa yana ɗamfare da al'arshin nasa ba haka abin yake ba ya fi ƙarfin shi yasa lokacin da wani zo yake tambayar imamu malik yaya wai daidaitan ubangiji yake kan al'arshi ya kau da kai ya sake ya yake ya kau da kai ya sake ya ce ai al'istiwa ma'alumin ko wal kai majhulun ko sannan wal imanu bihi wajibun wasu su'alu an bid'a yace ku fitar da shi ɗan bid'a ne daga majalisi in aka ce daidaito a kalma ta larabci ko ma a harshen waye daidaito abu ne sananne ko aka ce abu ya daidaita shi ke abu ne sananne kuna ganewa ko sannan ya na ubangiji yake wannan abu ne shi kuma ba wanda ya san ya yake ya ubangiji yake da ya ce da ya ba wanda ya san wannan majhul kuna ganewa sannan kai imani da cewa ubangiji din ya daidai san wajibi kuma kai imani duk da baka san yadda yake ba wajibi kai da ah, yanzu kai kana ganin Allah amma amma rashin ganin ka kuma ya kore Allah babu shi to haka nan tan ya daidaita kuna ganewa sai mai sai imam mali ya ce sannan tambaya ma irin wannan wai ka tambaya ka ce ya daidaitan ubangiji yake wannan bid'a ce ko fitar da shi daga majalisi na nan dan bid'a ne amma yau sai ka ji mutum ya zo yana ta fassara ba daidai ba ƙarƙashin ayoyin nan wanda kuskure ne yan uwa mu ji tsoron Allah shi alqur'ani kullun da kuke ganin shi abu ne mai wahala duk karatun da ake yi masu karatu ɗaliban ilimi ba karatu mai wahala irin kokarin fassara abin da Allah ya fice sai ka zo ka ɗauki hadisai ka karanta cikin sauƙi ka ɗauki maganar magabata ka karanta amma tafsiri dole sai ka leka. yaya su abdullahi dan abbas suka ce ya su mujahi suka ce su ɗawusu ya suka ce irin su abil ali ya suka ce duk waɗannan ibn abi hatim ya yace ce duk sai ka gani don gudun karka je fa ka faɗi abin da ba faka abin yake ba kuna ganewa da kyau ka ga wannan hadisi ya daɗa nuna mana wancan saboda haka kenan ashe wato Yayan uwa abinda ke gare mu shine kullum mai imani kokari imanin shekaru wanda yake abuwa na kurakurai maza maza ya gyara kada ya zama cikin wanda ake biya musu irin wannan me kake jira ne ba za ka zo ka gyara ba ba za ku zo ku tuwo kuka, gare ku bi Allah kuna jira ne sai sanda za ku ga ubangiji da mala'ikunsa Ta yi wannan lokaci na yara amari kuma ya riga ya ɓaci dan ba magana in bari in gyara na tuba kaza kaza ko akwai ta babu shi to ina ganin saboda yanayin lokaci ina ganin muka ciki da zamu karanta aya gaba lokaci kuma zai mana karanci wanda da na so a ce dai mu fara mu karanta ta ko ko da yake ba ta da wani abu mu karasa ta karanta sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyinah hmm. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب نعم زين زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب نعم الله مدوكي يقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ka tambayi bani isra'il mun yi bayanin su a baya da yawa ko kam nahu min ayatin bayyana nawa so da nawa ne wato muka zo masu da ayoyi bayyanannu hujjoji kenan a baya mun karanta su da ku cewa irin su an ba su almanu wasalwa ko an ainihin tsaga teku su tsallake gashi nan ayoyi daban-daban da aka ba su da za su yi imani shin sun yin shine a tambaye su sun yi yi ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب وأن دي يتشانز نعمة الله بايا نعمة ننتالي تازو مسا ولله الله ما يسنن عقوبة كما يد بني إسرائيل ga nema aka ba suka canza maimakon su imani da nema da Allah ya basu su su imani da manzanninsu suka canza suka rika zaben abin da yake ukuba a gare su kuma abin zama ukuba tun ta duniya kenan ga kuma ta lahira can na jiran su Allah ya tsare mu Allah ya ce zuyina lillazina na kafarul hayatun duniya hayatun duniya wato an kawata ma waɗannan su kafirta duniya da santa da rayuwar duniya su kafirai kina an kawata masu san duniya wa yaskharuna min alladhina amanu har ma suna yin izgilanci ga waɗannan da suka yi imani wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah waɗannan da suka ji tsoron Allah suka yi imani suka bi musulunci fawqahum yawmal qiyamah gobe kiyama za su zama sama da su domin suna aljanna su kuma kafirai suna suna wuce kenan wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab lalle Allah yana azurta wanda ya so ba tare da hisabi ba kuma ka duba wannan aya ta karshe an kawata ma kafirai san duniya haka Allah ya ba mu labari an kawata masu to dan Allah ya in kaga kafiri na abin da yake yi dan me yasa zaka yi mamaki shi yasa sharrin yau duniya da aka yi lokacin da ake mulkin mallaka hada kafirai da musulmi a ce musu ƙasa ɗaya ya za a idan Allah ka zauna wanda Allah ya ce shi an kawata mai son duniya ko kai kuma an sa maka dokoki kaza halak za haram shi ko babu wannan gabansa? amma zo an zo an kakaba muku an ce dole ku zauna kasa daya ku zauna kujera daya majalisa daya waye daya za a idan Allah shuka alheri ku dubi tun da aka yi najeriya ba ta taba zaman lafiya ba in ka duba su sardauna su ne shugabanni na farko bayan mulki mallaka bas su aka yi fashe su aka yi su wa balewa haka aka yi ta tahowa duwar shugaba da za su ga zai ɗan gyara sai sun kullum-kullum da za su kashe shi suka kashe murtala suka sha ta yar aduwa suka karasa shi hmm? abacha haka nan ko to duk sanda za a ce masu haka suke saboda su an kawata musu son duniya kafiri akan duniya ba abin da ba ba wallahi ba abin da kan shi ne kadai kai su kafirai suna kashe yan uwansu domin su sami duniya to me ne to yau da a ce zaman kanmu muke sata su suke daban kowa dan Allah ba za a zauna lafiya ba hmm? to an zo an kaka ba mu shi yasa he dai yan uwa ai ta addu'a mu Allah ya ba su jagoranci Allah ya taimake su sannan suna izgilanci ma waɗanda suka yi imani malaman tafsiri suka ce kamar da suka rika musu bilal su habab suna nuna su suna musu izgilanci zamanin annabi kenan to haka har yau haka kafirai suke da ka zo kai a matsayinka na musulmi yanzu buhari da kuke ganin nan nuna ya suke su ne mai dariya ba dan so da zai sa riga da ya tsuke ya sa likta ya tsuke yana tafiya da kwan suna jin akwai alamu alamun wannan fa yana tunne yana shigan mu akwai dan sassauci tare da shi amma a rigar shi zai sa da hular shi kuma can da shi ba ba ba ba har bane shi kenan sai a ce ba filatini ba gidaje waye waye duk ƙarya ne musuluncin ake yaka da filatanci yake da bakin shi amma yana kafirci ba za su ce mai ba filatinin ba ko za su faɗi kaga ba filatancin suke zagi ba ai ba haushi ne ba hausa suke zagi ba addinin suke gaba da shi da bahaushen zai zama arne. wallahi ba za su ce bahaushe ba ne ina waɗanda suke suna hausar kowaye amma suna tare da su a wasu abuwa suna zage su ai sun yi mulkin wasu haka suka yi ta tafiya da su baka taba yi sun aibata su ba shi yasa ya yan uwa wannan kada ka dan kafiri ya aibata ka karka damu Allah ya bamu wannan labarin wallazina ka fawqahum yawmal kiyama. amma kun ji da Allah ya ce wanda suka yi imani suna fa sama da su gobe kiyama domin akwai ƙasa sama da shiga wuta akwai sama da sama saman da wuce shiga aljanna ne to dan yayi maka izgilanci anan ya je ya je yayi da abin da zai yi gobe kiyama in dai bai tuba ba kai kuma kana nan kan imaninka wallahi aljanna zaka shiga shi kuma wuta zai tafi wallahu yarzuqu man bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda yake so ba tare da wani hisabi ba arziki na samun hatta duniya da arziki na samun lahira Allah shi ke ba wanda ya so Allah ka samu cikin wanda ka azurta mai da Allah ke faɗi wa ma anfaqtu min shay'in wa huwa yuqdifuhu abinda kuke ciyarwa na alkhairi Allah zai mayar maku ku daina jingin da ciyarwa da talauci in ka ciyar Allah zai mai da guri ne kamar yadda cikin hadisi ingantacce na bukhari da muslim annabi ke cewa inna malakai ne ko eh yanzilani min samai sabihatan wato sabihata kullu yawmin wa yaqulu ahaduhuma allahumma adi mumsikan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma adi mumsikan talafa kullun Allah waye gari zai saukar da mala'iku daga sama kullun kowannen su zai rika cin addu'a daya, zai rika Allahumma haɗu mutukan khalafan su biyu duk suke addu'a ya Allah mai ciyarwa kamar yan mai da gurbin ciyarwa wa ya qulul akhir ai ɗaya ne yake faɗin wannan shi kuma ɗayan aikinsa Allahumma haɗu mutukan talafan Allah ka baiwa mai ciyarwa to mai rikewa Allah ka rike dukiyar tashi ka sanya lalacewa a dukiyar mai rikewa bai ciyarwa Allah ka tarwatsa dukiyarsa wannan haka ne al'amarin ke tafiya duk da wasu ce to ai muna ganin wasu ba su ciyar kuma dukiyar na ta baka ba akwai sakin talala ko mai kamar sake mutum ya riga ya bar Allah sai Allah ya bar shi ya ta tabargazar shi sannan kuma ya je game da kamun sa Allah ya tsare mu yan uwa saboda haka hadisin karshe da zamu rufe da shi wanda waccan aya karshen ta nan wallahu yarzuqu man yasha'u ko daidai wurin ibn kasir ya kawo hadisi ya ce ya ƙulu ibn adam an adam zai rika cewa mali mali dukiyata dukiyata ko ba ka muke cewa ba sai annabi ya ce wa halaka min mali shin wai kai kana da wata dukiya ne taka illa ma akalta fa abnaita ai sai abinda ka ci da ka ci kuma ka tafi toye ko wa ma labista fa ablaita da tufar da kasa ta diddige ta lalace wa ma tasaddaqta fa amlaita da abin da ka dauka ka bayar sadaka shine zai dore gobe ka tarar gobe kiyama wa ma siwa zalika fa zahibun wa ta ko wa tarikuhu linnas duk abin da ya bar abubuwan nan uku zaka tafi ka bar shi sannan kuma zaka bar mu mutane shi magadan ka kenan ko ba magada akai bai mali amma ukun cin ita ce dukiyarka abinda ka ci da abinda kai sadaka da kuma abinda ka sa na tufafi ita ce taka duk sauran ba taka bace ko sun kai trillion yau ake yayi wallahi sauran duk ta magada ce sai dai in kanka mutu kayan kyau da abu kayi wakafi kayi hubusi ka aje ma kanka kayi sadaka to ita ce takan Allah ya sa dace yanayi lokaci ya tafi nan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ina jin karanta hadisin kubai shi ya dada ja mana lokaci ko ba mu samu karanta ayoyi da yawa ba abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a lada abinda ne kuskure daga shedan Allah ya gafarta eh? babu aika an da ita kai ko biyu mana rahmatullahi mai tambaya yake cewa na ɗauki ƙur'ani a masallacin kusa da gidanmu na kai gida ina karantawa wannan shin wannan littafin da ɗauka sata ne to shi dai ƙur'ani na masallaci na masallacin su kuma dukkan masallaci ne yake akwai masu kula da shi to masu kula da shi ɗin ne za ka samu cewa kana son aron ƙwar'ani za ka daga karantawa kila saboda ko da daddare ko wani lokaci da ne ba zai dace da zama masallacin ba kana son su ba aro to shi ke nan bisa sanin su da yadda su yi su baka aro kwana ɗaya ne a wata ɗaya ne duk da yadda su kwana kwanaki suka kare ka dawo masa da shi na masallaci da su mafarnan su wannan kai haka babu laifi amma ka ɗauka ka je ka aje a gidanka dan ka yi ba daidai ba domin kai masallaci ba na ka bane da mutuwa za ta same ka zo a same shi sha za a yi naka ne ka ga hannun magajin zai ci Allah ya sa mu da wannan yake cewa sai irin kwallon da ake samu a tsayawar dare to wannan mun kuma ga dunkunan mutane a gaban mu wannan akwai hanyar da za mu samu irin wannan bangaren to ai wani um, lallai to ai ba sai ka tsara ma kanka ba yadda za ka yi kila tuni in ka tsara ma customers ɗinka su rika kama ɗinki da wuri wanda za ka samu ka yi kafin goma nan ta ƙarshe ta zo ya zama abin da zai rage maka kaɗan ne wanda za ka iya zuwa kai sallar ka kuma ka taso ka dan yi bacci kuma ka yi aikin ka da rana ko kuma ka yi da daddaren kafin tsayuwar amma dai bai kamata wata sana'a ta shagaltar da mutum ya rasa wannan tsayuwa ta da yake fata neman dacewa domin Allah ne ya ce da lailatul qadir khairun min alf shahr daren lailatul qadir aiki da zai na alkhairi a cikin sa ya wata dubu kaga sasara aikin wata shekara tamanin da uku aka ce ko da kwana nawa ne ko wata nawa ne to kaga kai hasara wannan saboda haka kana tila ne wata sana'a ko mai ce ce ce tunda annabi sallallahu tattara kuma yake tare ma a masallaci ya saboda kuma ya tare iyalansa kai ma sai ka gyaggyara sana'a ka kwazo masu ka kace shirka kama ninki da wuri tun cikin watan sha'ban ka yi masu ka rarrage sannan kwana ashirin na farko duka kuma nan ta ƙarshe ta zo ka rika sama ma wannan na shi lokacin da sai wannan saboda ka shiga cikin wanda za ka sami dacewa amma ka ba da lokacin ka dinki kullum wannan akwai nasara sannan magana alkawari da kai ma kuma zauna alkawari yana nan wanda kai alkawari zan maka dinki zuwa lokaci ka zaka yi kokari ka cika domin inna al'ahda kana masula Allah ya sa mu dace ga lokaci ya tafi abinda muke karantawa Allah ya ba mu lada abinda da ku su Allah ya gafarta rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.